وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير kuma ku yi jihadi saboda Allah don neman yardarsa shi ne ya zaɓe ku ya sanya addininku mai sauƙi babu ƙunci ko wahala a cikinsa wannan addini mai sauƙin shi ne addinin babanku annabi Ibrahim Allah ne ya kira ku musulmai a littattafan da suka gabata a cikin alkur'ani saboda manzon Allah ya zama mai shaida a kanku cewa ya isar muku da abin da aka turo shi ya isar muku da shi kuma domin ku zama masu shaida a kan al'ummomin da suka gabata cewa manzanninku sun isar muku da saƙo ku gode wa Allah a kan wannan ta hanyar tsayar da sallah a bisa siffa cikakkiya ku bayar da zakkar dukiyoyinku ku koma zuwa ga Allah ku dogara gare shi a cikin al'amuranku domin Allah tsarki ya tabbata a gare shi shi ne mafi kyawun majibincin lamarin wanda ya jibince shi cikin muminai kuma shi ne mafi kyawun mataimaka ga wanda ya nemi taimakonsa don haka ku jibinta ku gare shi zai kula da ku ku nemi taimakonsa zai taimaka maku.